idan dai har kasan kana ɗaya daga cikin wanda suke mining na x plus to ka tsaya ka saurare ni ka kuma kalli wannan bidiyon daga farko har karshe saboda insha Allah a cikin wannan bidiyon zai yi muku wasu 'yan bayani wani ɗan takaitaccen bayani wanda na san da dama daga cikin wanda suke mining na x plus ba su san da wannan abun ba update ɗin ya ɗauki kusan sati ɗaya ana yi amma kuma wasu ba su san da shi ba wasu kuma sun sani ba su san yadda za su yi ba express dai akwai alamar da za a samu alkhairi tattare da shi saboda haka idan ka san baka mining to ka tsaya ka kalli wannan bidiyon idan ma kana yi baka san wasu abubuwa a ce ba ka tsaya ka kalli wannan bidiyon sun ba da wani update wanda za ka saka gaspi wanda zai baka daman kana a claiming wani abu da ake ce ma daily check in wanda zai baka daman samun wani kati wannan katin din da shine za ka amfani ka samu x plus token idan ka san kana ɗaya daga cikin wanda suke bukata ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe so ba tare da bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon yanzu zan fara cikin na x plus idan kana da bukatar link din wannan application na X plus za ka duba a wajen comment na farko ko kuma wajen description na wannan bidiyon insha Allah za ka samu link din wannan application din so kasancewar already dama ni na da account da su kuma na san wasu daga cikin wanda suke bibiya ta suna da registration akan wannan X Plus so bai kamata ana samun wani update ina barku a bana muku bayani ba ko da abubuwa sun yi min yawa duk wani update da na taba bidiyo a kai ko da na participating a airdrop dai duk lokacin da suka zo suka yi bayani a yi claiming din wannan airdrop so insha Allah zai muku bidiyo a kai ku dai ku kasance da ni akan kowane lokaci a YouTube channel lawa ko kuma ku rika dudduba akan WhatsApp status na duk abubuwan da nake dorawa ana samun su akan WhatsApp status bayan haka za ku iya dubawa a, a WhatsApp channel lawa da kuma telegram group da kuma telegram channel sannan kuma da instagram da twitter duka abubuwan da nake insha Allah za ku na iya samun su so <clears throat> abinda za ka yi a duk lokacin da kake mining a nan za ka zo za ka ga inda ake tabawa kasancewar dama mutane sun san yadda ake yi ah, za ka ga in ka taba shi za ka ga yana maka wajen shake a nan wajen sai ka zo kana jijjiga wayar ka yayin da kake jijjigarta za ka ga wani wasu ah, layuka daga nan suna dan tafiya haka har su je maka a sama to yayin da suka je maka a sama wannan layukan to shi kenan kuma ka samu daman ah, ka fara mining din wannan abun sai kuma 'yan awanni za ka sake dawowa yanzu kun ga zan dawo nan inda aka rubuta asset idan na taba nan inda an rubuta asset zan zo nan inda aka rubuta wallet a cikin bidiyon da na yi muku bayani yadda ake connecting da wallet da komai wanda suka sani sun kalli wannan bidiyo idan ma baka kalli wannan bidiyon ba again daga ƙarshen wannan bidiyon idan ka ƙare kallon wannan bidiyon za ka ga wani abu ya fito maka amma fa sai idan bidiyon ya ƙare za ka ga ya fito maka to yana fito maka idan ka taɓa shi zai shigar da ka inda za ka je ka kalli bidiyon yadda za ka yi rijista idan har abun yana baka wahala so yayin da abun ya kawo ka anan za ka ga sun nuna maka receive sending da kuma scan za ka ga 0.00017 so amma abin da ake bukata ka yi depositing din bsc ko kuma a bitron ko uh, ethereum ko kuma polygon ko avalanche so amma ina recommending naka ka yi amfani da ethereum ko kuma polygon amfanin polygon ya fi saukin caji sosai to da kana taba polygon ga ga yanna maka polygon nan sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta copy wannan alama ta copy din idan ka yi copy din shi idan kuma bai maka ba za ka zo ka taba alamar receipt sai ka zo ka taba copy so duka ɗaya ne dai sai ka yi minimizing kamar haka so zan shiga cikin binance nawa sai in samu dama in tura a polygon matic wanda uh, zan yi amfani da shi misali na kwatankwacin dala ɗaya zai isa abin da zan yi insha Allah ko kuma dala biyu kasancewar za ku ga ina da dala sha tara a cikin wannan ɗin so insha Allah zan fitar da dala hudu daga ciki so amma kafin in fitar da ita sai na zo na inda ka rubuta trade idan na taɓa trading sai in dawo a sauri bari in taɓa wannan alama na cancel sai in dawo na ina rubuta combat idan na taɓa ina rubuta combat zan yi combating at least dola uku zuwa matic ko kuma zuwa bari mu gani me ya kamata in yi combating so uh, bari mu yi combating na uh, bari mu ga usdt sai in ce to matic so zan yi converting na matic ko da na dala shida ne sai mun fitar da shi idan na fitar da shi na je na kada abin da zan zan dawo da saura a cikin binance nawa so sai in zo in saka 6 dollar so yana na saka 6 dollar sai in zo in taba convert sai in taba deposit na taba shi sorry na yi kuskure ne za ku ɗan yi hakuri. sai in ce preview uh, in taba wajen preview sai in taba uh, ok so sun nuna min bana da abu a inda nake son in yi uh, combatin shi yasa suka nuna min in yi depositin na abin da nake son in yi so bari mu taba wajen wallet sai mu zo support wallet idan muka zo support wallet abun babu shi anan so abun ina jin ya tattara ya koma wajen inda nake yanin so zan taba shi kamar haka sai in sake fitar da shi daga inda yake so gashi nan redeem idan na taba wajen da ake rubuta redeem sai in taba max sai in taba confirm so yana taba confirm zan dan jira shi kamar yadda za ku gani so yanzu gashi nan ya riga ya koma inda nake da damar in fitar da shi a nan wajen spot wallet so sai in dawo in taba trading idan na taba trade sai in taba convert a wajen combat din nan zan zo ga usdt zuwa matic sai ka rubuta matic idan ka zo wajen sacin kawai za ka na rubuta matic to idan wannan matic din ya fito maka sai ka zo ka taba misali 6.5 na matic zan yi converting in dala zuwa 6.5 sai in taba convert sai in taba convert again so za ku ga yanzu ya riga ya bai nuna min yi deposition ba a kasancewar a can farko yana wajen yan yanzu kuma na dawo da shi inda ya kamata so bari mu sake komawa ah, inda zan fitar da wannan matic din so sai in zo in taba wallet idan na taba wallet sai in taba matic idan taba matic sai in zo nan inda aka rubuta withdraw sai in taba send biya crypto so idan na taba send biya crypto abinda zan yi zan yi minimizing ne daman already sai in sake duba to na tabbatar na yi copy address nawa sai in dawo nan sai in paste shi so kun ga address ɗin bai yi copy daidai ba so bari in koma nan so ga address ɗin na yi copy kamar da za ku gani so ina yin copy shi zan koma a cikin nan sai in yi pastin nashi kamar haka so idan na yi pastin zan zo in zaɓe network na polygon sai in zaɓi polygon kamar haka yayin da na zaɓi polygon zan taɓa wannan alamar kibiyar sai in zo in taɓa max ina taɓa max sai in zo in taɓa ina rubuta withdraw kamar haka so in na taɓa withdraw za ga ya nuna min minimum at least 10 matic so suna sun a fitar da matic kwaya goma ne ba damuwa zan je in sake kwambatin wasu zuwa abin da nake bukata insha Allah so zan taba trade a nan wajen in na taba trade sai in taba combat <clears throat> in na taba combat sai in zo in saka matic a nan kasa kamar da ku gani zan saka matic so na taba na rubuta matic sai in zo in saka 6 again sai in taba preview sai in taɓa nan ina rubuta convert in 3 to 2 second so yanzu na riga na yi abin yanzu abin da zan yi kokari zan fitar da abin ne so bari mu sake komawa sai in zo nan inda aka rubuta wallet sai in zo nan withdraw sai in zo nan wajen withdraw idan na zo wajen withdraw zan zo inda aka rubuta matic sai in zo in taba send via crypto sai in zo in danne nan wajen idan na danne zan pasting din link ina danne ne pasting nashi sai in zo in taba ina rubuta polygon so ina taɓa rubuta polygon zan zo in taɓa max ina taɓa max kamar da za ku gani zan yi minimizing domin in duba in tabbatar abin da ake sa a address da na kofo daidai ne so sai in zo in taɓa withdraw so ina taɓa withdraw zai ɗauke ni zuwa inda zan je in yi amfani da password nawa inda za ka yi amfani da email ko phone number ko kuma google authenticator so zan yi amfani da authenticator sai taɓa confirm idan taɓa confirm zan ɗan jira kamar yadda za ku gani so a yanzu zan je in yi kwafi na ot nawa kamar yadda za ku gani so bari in je in yi kwafi so da na yi kwafi na yi pistin za ku ga abin gahi nan yana processing Ah, zan ɗan tsallake bidiyon zuwa daidai inda ya shiga sai mu ci gaba da bidiyon insha Allah so uh, yanzu kamar yadda kuke gani za mu shiga cikin bayanan su mu gani idan abin da muka fitar so yanzu ga shi matic na fitar ya riga ya nuna min successful to withdraw successful so abin da zan yi kawai zan yi minimizing again sai in koma uh, a cikin uh, wannan x plus app nawa domin in tabbatar abin da na tura idan ya shiga so ga mu za mu shigo a cikin x plus so za mu dan jira kamar da za ku gani so za mu jira so yanzu ga mu a cikin x plus namu kamar da na faɗa muku duk lokacin da lokacin claim ya zai nuna maka inda aka rubuta claim so kuma idan uh, ya nuna maka claim din nan zai sake nuna maka congratulation waye waye so sai ka taba wannan alama x sai ka zo ka taba uh, start farming kana taba start farming zai nuna maka to ka je ka jijjiga wayar ka to yayin da ka jijjiga wayar ka to shine zaka ji tana dan wani kara haka to anan Uh, za zo nan in aka rubuta shake to activate the higher to sai kana jijjiga wayarka kamar yadda suka nuna maka a hakan nan sai wannan abun da kake gani wa'annan vertical line za su je za su cike sama gaba ɗaya za su cike to yayin da suka cike zaka ga wata yar mota ta fito kamar haka tana maka wani famin abin da suke ne kamar tana maka famin ɗin coins ne so sai ka dawo baya yanzu shikenan yanzu so zaka dawo nan inda ka rubuta asset sai mu duba nan za ka yi claiming domin ka samu amma ba abun da za mu yi ba kenan zan zo in taba sorry check a ah, na yi kuskure gaskiya Ah, akwai inda suka rubuta check passcard so ban yi shi ba amma duka dai zan duba shi anan so abinda za mu yi sai mu zo nan inda aka rubuta wallet sai mu taba wallet so bayan mun taba wallet za mu duba a ah, polygon da muka tura matic gashi nan kwaya goma sha biyu gashi anan 14.35 abin da na tura so sai in zo nan kamar da bari mu canza bari mu taba nan wajen gashi nan akan polygon za ku ga polygon matic nan ko so bari mu dan ah, dawo baya kaɗan so idan muka dawo baya abin da za mu yi shine za mu sake dawa nan wajen sai mu zo mu taɓa nan inda aka rubuta x plus anan redeem x plus so idan ka taba inda aka rubuta redeem x plus zai kawo ka nan inda aka rubuta check in to get passcard daman abin da ake bukata kenan passcard din passcard ake bukatan kana samu sai ka taba nan wajen to idan ka taba shi za a gan abin ya fara daga ɗaya ga wata gashi nan kuma har ya zo sha tara ga wata so amma ni zan koma nan kamar irin goma ga wata domin in tabbatar idan ban yi wannan check in ba sai in taba check in to na taba check in zai nuna min arbitron da kuma polygon sai in taba polygon dama a ciki ne nake da abin sai in taba ah, wannan so ina taba shi zan dan jira shi sau na taba shi zan dan jira shi kawai abin da zai nuna min wannan oke din so amma idan baka saka abin ba ba zai yi ba gaskiya dole sai ka saka irin matic ko kwaya biyu ko uku haka so kasancewar matic yana dan da akan wata exchanger baya fita da kaɗan sai ka turo da yawa idan kana amfani da balance dole sai ka turo shi ya kai kwaya goma so da wannan ka je ka kashe kuɗi da yawa idan kana da bukata akwai wanda yake tura wannan gas fee zan iya haɗa ku da su sai ku tura masa kuɗi shi ma ya tura muku gas fee saboda ni abubuwa sun yi min ya zaka iya tura kuɗi ya kasance ban tura maka shi lokacin da kake bukata ba ba wai ba tura ba zan tura ba kane amma kan abubuwa sun yi min yawa so sai ka zo ka taba wannan oke din so yayin da ka taba oke zaka ga yana wani cycle zai nuna maka zero matic wayo waye sai ka taba ok again sai ka saka fingerprint naka kamar haka to yadda ka saka fingerprint za ga yana wani search so za mu dan jira shi ah, za mu dan jira za mu dan jira so za mu jira mu ga yadda abin zai kasance insha Allah so ga nan dai yana yi sai in sake taba wannan alama na okay sau na taba shi za ku ga ya nuna min sai in zo in sake taba inda aka gashi nan recheck successful confirm so ya nuna min recheck nawa sai in zo wannan kwana na sha daya bari mu dawo kwana na takwas in gani kwana tara so kun gare wannan kwanakin ni ban je na yi su ba amma dai zan ci gaba da na sha daya ne kasancewar ban je na yi na sauran ba so amma zan ci gaba da na sha daya har zuwa sha tara sai in taɓa confirm sai dan jira kai ma a haka za ka dan jira shi zai nuna maka wannan duk lokacin da ka ga ya highlighting anan to baka turo wannan gas video matakar ka turo wannan gas video na matic ko na arbitron amfanin turo na matic shine yafi sauki sosai shi zaka iya tura na 2 dollar 1 dollar amma mafi yawanci in dai zaka turo abu ne akan exchanger gaskiya mafi yawancin exchanger suna turo abu a matic ne kwaya daya ko zuwa biyu hakan nan wata exchanger ma goma kan go binance ita sai abun da ya kai matakin kwaya goma nan so yanzu gashi nan za muna jira tana sakin za ta nuna abun da muke bukata kamar da za ku gani so za mu sake taba recheck din idan muka taba recheck din again sai mu taba polygon sai mu taba confirm za mu jira mu ga yanda abun zai kasance to gashi nan za mu taɓa inda aka rubuta ok so za mu ɗan jira auto correct za mu jira sai mu taɓa ok sai mu saka fingerprint da muke amfani da shi ko kuma ka saka password na wanda ka saka na wayar ka so yanzu gashi nan za mu ɗan jira za ku ga zai ɗan tsaya check so amma zai zo zai ɗan yi wani loading kamar wani ɗan cycle kamar haka so yayin da ya maka haka nan gashi nan check in is pending uh, uh, ka come back to check status sai ka zo gashi nan confirm so idan ka taba shi sai ka dawo a na sha biyun nan sai mu sake zuwa na ka rubuta 13 zan ci gaba da tattaba shi sai na je har nan 19 inda muke a 19 a yau so saboda ban je na yi sauran ba so kuma gashi nan suna bani ina daman in ci gaba da yi sai in saka fingerprint so idan dai har ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna min like bayan ka danna like kai comment sannan kuma ka share wannan bidiyon zuwa ga yan da baka arziki domin su ma su gani su amfana ina kuwa fasa alkhairi